فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله فأوهى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا رب وكيف بي فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم فانطلق وانطلق بفتاه يوشع, يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضعا رؤوسهما فناما فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى, وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلته ليلتهما ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مصا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت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 barka da wannan yammaci na ranar asabar 23 ga watan safar miladiya ta 1429 hijira ta 1429 wanda kuma ya zo daidai da daya ga watan uku miladiya ta 2008 a wannan darasi namu na mako-mako cikin wannan littafi mai suna a da tarihi da a hadithin jami'in wannan kuma shi ne darasinmu na nawa na 66 darasinmu na 66 kuma muna nan cikin hadisin nan dogo hadisin tafiyar annabi Musa alaihi salam zuwa ga annabi Khidir alaihi salam a wancan sati da ya gabata mun kawo maganganu guda biyu dangane da matsayin shi khidr alaihi salam waliyi ne ko annabi ne wanda muka kawo hujjojin kowane bangare daga ƙarshe muka rinjayar da kasancewarsa annabin Allah ne annabi ne daga cikin annabawan wanda Allah maɗaukacin sarki ya aiko a wannan lokacin ya ba su annabci kawo dalilai waɗanda suka tabbatar da haka matsala ta biyu wacce za mu nakasha ta a yau ita ce matsalar shin yana nan da rai ko ya bar duniya wannan ita ce matsala ta biyu da take da alaka da wannan hadisi kai tsaye a nan ma an kasu gida biyu akwai waɗanda suna ganin yana nan da rai tun wancan lokaci kai tun ma kafin wannan lokaci akwai wanda suke ganin yana daga cikin 'ya'yan da annabi adamu ya haifa saboda haka tun daga zamanin annabi adam har yau yana nan da rai a duniya bai mutu ba akwai waɗanda suke ganin a'a ya zo ne gabanin annabi nuhu alaihi salam duk da baya daga cikin tsatsan 'ya'yan annabi adam kai tsaye to amma ya zo a zamanin annabi nuhu don haka yana nan da rai har zuwa yanzu to galibi waɗanda suke bin tafarkin sufanci su suka fi yarda da wannan magana sai kuma aka samu wasu waɗanda su ba sufayen bane ɗan damfara fi yadda da maganar cewa Khidr yana nan da rai har yanzu waliyi ne kuma daga cikin waliyai ba annabi bane kuma an samu wasu ma waɗanda suke 'yan damfara ne sun ci gaba da yayata wannan maganar da yaya ta domin su yi awar wasu maganganu da za su kawo cikin musulunci su ce a bakin hajjar suka ji su ibn jauzi wanda ya yi littafi kacokam akan wannan matsala kuma ya yi kokari ya fito da dalilai masu karfi waɗanda suke nuna cewa shi wannan bawan Allah baya duniya Allah ya karɓi ransa daga cikin irin maganganun da ibn al-jawzi yake faɗa a wannan littafin nasa yana cewa an ruɗi mutane da dama waɗanda ba su da cikakken hankali suka yarda da cewa khidir yana nan da rai har zuwa wannan ranar mu ta yau yace kuma suna ruwaito labarai da hikayoyi daban-daban cewa aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yarda sun haɗu kuma Umar ibn Abdul Aziz wannan khalifan na daular Bani Umayyah wanda ya adalci wai shi ma sun hadu kuma da dama daga cikin mutane salihai bayan Allah sun gan shi ido da ido har ma wani wanda bai san abin da ake kira ilimin hadisi ba ya rubuta wani littafi ya tara maganganu iri daban-daban wanda suke tabbatar da cewa Khadir yana nan da rai ibn al-Jawzi yace wannan mutum da yayi tambaya game da asanid wato salsalar waɗannan wayoyi da ya kawo da bai rubuta su ba to wannan abu da ya rubuta al'amarinsa ya yadu tsakankanin waɗanda suke ƙaryar zuhudu in ji ibnul jauzi har suna cewa mun ga halliru ko mun tattauna da shi to waɗanda suke ganin cewa kadir yana nan da rai har yau kuma yana na yana zagaye duniya yana shiga sako-sako amma ya fi yawo a cikin jeji da kwazazzabin ramuka da da tsakankanin duwar wasu suna cewa suna da dalilai akan wannan dalilansu za a iya kasa dalilansu gida biyu dalili na farko shine wasu hikayoyi da ruwayoyi da suke ruwaitowa suna jingina wa sahabbai da tabi'ai da kuma ma wasu da suke ruwaitowa suna jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama na cewa ya gamu da annabawa kuma ya gamu da sahabbai da tabi'ai idan aka duba cikin littafin alguniya na qadir abdulkadir jelani a juz'insa na biyu shafi na talatin da tara zuwa na arba'in ya kawo waɗannan hikayoyi waɗanda ya hujja da su akan cewa kadir yana nan dare a nau'i na biyu daga cikin nau'ukan nau'uka biyu da suke hujja da su na dalili akwai kistoshi na waɗanda suke jingina kansu zuwa ga zuhudu da bin tafarkin sufanci suna cewa sun gamu da khadiru har sun tattauna da shi har ya ba su wasu azkaru da auradu to tattauna waɗannan dalilai nasu guda biyu dalili na farko shine dalilin da yake da alaka da ruwayoyi da suke jinginawa wasu suke jingina su ga annabi sallallahu alaihi wasallama wasu kuma suna jingina su zuwa ga sahabbai ko tabi'ai za ka samu malaman hadisi waɗanda suke masu ido akan fannin hadisi sun yi magana akan wannan ruwayoyi domin ruwayoyi ne duk da basu inganta ba ibn al-jawzi a cikin littafin sa al-mawdu'at yayi babi akan waɗannan ruwayoyi inda da ƙarshe yake cewa hadhihi al-ahadithu batila duk waɗannan ruwayoyi ba ruwayoyi bane na gaskiya ruwayoyi ne na ƙarya ibn al-qayyim a cikin littafin sa al-manar al-munif dan karamin littafi ne wanda ya magana akan hadisai marasa kyau da ka'idojin da ake iya tantance su yake cewa hadisan da aka kawo wanda suke magana akan khidir da rayuwarsa yace dukkanin su hadisai ne na ƙarya ba su da asali babu wani hadisi guda ɗaya tas da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake nuna cewa khidir yana nan da rai har yau haka shi ma ibnu kasir a cikin littafin sa mai suna al-bidayat wan nihaya inda ya magana akan rayuwar khidir a ciki ya kawo waɗannan ruwayoyi da hadisai waɗanda ba su inganta ba sai yake cewa daga ƙarshe hadhihi riwayatu wal hikayatu hiya umdatu man zahaba ila hayatihi ila yau waɗannan riwayoyi da waɗannan hikayoyi da muka kawo su ne madogarar wanda yake yake riya cewa khidir yana nan dare har zuwa wannan ranar yace wa kullum min al ahadith al marfu'a da'ifatun jiddan la taqumu bi mithliha hujjatun fi yace to duk waɗannan hadisai da suke jinginawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ibnu kasir ce hadisai ne waɗanda suke masu rauni kwarai da gaske babu yadda za a yi hujja a cikin wanda addini ta tsaya da irin wannan hadisai haka nan a wani gurin a cikin tafsirinsa ƙarƙashin fassara ayoyin da suka zo a game da kissar khadir yana cewa wa ja'a zikruhu fi ba'd al ahadith wa la yasihu shay'un min zalika ambatansa shi khadir ya zo a cikin wasu hadisai to amma babu wani hadisi da ya inganta daga cikin waɗannan hadisan haka nan shi ma ibnu hajar al-asqalani marubucin littafin fathul bari sharhin bukhari kuma marubucin littafin shahararren littafin nan da muka sani bulughul maram min adillatil ahkam ya kawo maganar abul khattab ibnu dihya ya kawo maganar abul khattab ibn dihya a cikin littafinsa shi ibn hajar da ya wallafa mai suna az-zahr an-nazr bi akhbar al-khidr to a ciki yake cewa wala yasbutu ijtima'u al-khidr ma'a ahadin min al-anbiya babu wani abin da yake tabbatar da cewa khidr ya hadu da wani daga cikin annabawa illa ma'a musa in banda annabi musa alaihi salam kama qassa ta'ala min khabarihima kamar yadda Allah ya riga ya bada labarin su yace wa jami'u ma warada fi hayatihi la yasihhu minha shay'un ibn hajar abu dihya al-khattab abu al ibn dihya yake cewa dukkan wani abin da aka ruwaito na cewa yana nan da rai to babu wani abinda ya inganta daga ciki bittifaqi ahli naqli dukkan masana ilimin hadisi sun yi ittifaki akan wannan wa inna ma yadhkuru zalika man yarwi al-khabara wa la yadhkuru illatahu wanda za ka ga yana kawo irin wannan labaran in ji ibnu dihiya ya ce su ne waɗanda suke kawo labarai ba tare da suna ambatan illar labarin ba in ma li kaunihi la ya'rifuha ko dai kasancewarsa bai san illar ba wa in ma li wuduhiha inda ahli hadisi ko kuma yayi shiru saboda malamai sun san illar wannan labarin to kusan dukkan wani wanda yake da'awar cewa kadir yana da rai zaka samu ya kudunduna ne da waɗannan labarai da waɗannan hadisai waɗanda malamai suka ce ba su inganta ba saboda haka za mu ga da dama daga cikin malamai masana wanda duniya ta amince da iliminsu da dama daga cikinsu sun tafi akan cewa khadir ya mutu ba ya da rai a yau daga cikin irin waɗanda suka tafi kan wannan batu kusan akwai imam bukhari shugaban malaman hadisi marubucin littafin as-sahih haka nan akwai ibrahim al-harbi ɗaya daga cikin almajiran imam ahmad yayin da aka tambaye shi game da cewa khadir yana nan ko baya nan sai ibrahim al-harbi yake cewa man ahala ala gha'ibin lam yantasif minhu wa alqa hadha bayna an-nas illa shaytan wanda duk ya tashi faɗar hujja sai ya faɗi hujjar sai ya jingina ta zuwa ga wani wanda ba za ka gamu da shi ba ba za ka gan ba yake to wannan bai so adalci ba mutumin da zai kawo magana ka ce ina hujjar kai ce halluru da ya gaya mata to kaga wannan bai so adalci ba sai ya gaya maka wanda za ka iya zuwa ka tuntube shi ka ce maganar nan da aka faɗa kai ka faɗa ko ba kai ka faɗa ba to shine Ibrahim al-Harbi yake cewa babu wani wanda ya jefa wannan magana cikin jama'a face shedan haka nan wannan shine ra'ayin abul khattab ibn dihya al-andalusi haka nan shine ra'ayin abul husayn ibn al-munadi wanda har littafi yayi akan wannan yake cewa bahattu an ta'mir al-khadr nayi bincike na zurfafa bincike game da shin khadir yana nan da rai har yau wa hal huwa yana nan har yanzu am la ko baya nan fa idza aktharul mughaffalina muktarruna bi annahu batin sai na samu da dama daga cikin shashashan mutane haka yake cewa tashashen mutane sun ɗauka cewa yana nan min ajli ma ruwiya fi zalika saboda abinda suka ga ana ruwaitowa dangane da haka to haka nan zamu ga ibnu jauzi shi ma har littafi yayi musamman akan wannan ya kawo hujjojinsa masu ƙarfi kwarai da gaske waɗanda suke nuna cewa halliru ya mutu haka nan alqadi abu ya'la babban malamin nan na mazhabar hanabila shi ma ya kawo dalilai daban-daban waɗanda suke nuna cewa ainihin alkhadir baya duniya haka nan abu hayyan al-andalusi mai tafsirin al-bahr al-muhit shi ma da zo a tafsirin sa karkashin waɗannan ayoyi dalilan da ya kawo kenan waɗanda suke nuna khadir ya rasu haka nan shaykhul islam ibn taymiya a littattafai daban-daban cikin littattafansa a cikin majmu'ul fatawa haka nan kuma a cikin littafin sa minhajus sunnah nabawiyya da wasu daban yayi ta nana ta maganar cewa ya rasu ya kawo kuma dalilai da suke tabbatar da haka har yake cewa wa sawabu alladhi alaihi muhaqqiqu al ulama anna ilyasa wal khadir mata ce magana ta gaskiya magana ta daidai wacce malamai masu bin abu keke da keke suke kanta ita ce ta cewa khadir da annabi ilyas sun mutu haka na ibn al-qayyim wato almajirinsa mai biyayya ya jingina wa malaminsa ibn taymiya cewa ya wallafa wani juz'i na musamman wanda yake magana akan cewa hadir ya rasu shi ma Ibn Qayyim ya tafi akan wannan magana haka nan fitaccen malamin nan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani marubucin littafin Bulughul Maram shi ma a littafin da yayi musamman akan wannan matsala mai suna Azharun Nazar yana nan a littafin Abu Jayke Salah Maqbul yayi tahqiqin sa ana kuma samun sa a cikin wannan littafi ya kawo dalilan bangarorin guda biyu sai da ƙarshe ya rufe maganarsa shi in haja yake cewa wanda zai tamilu milu ilaihin nafs min haythu adillatul ƙawiyya qawiyya maganar da rai ta fi nutsuwa ta fi karkata zuwa gare ta ta fuskar karfin dalilai khilafa ma ya tafi al-awam ita ce maganar da take sabanin abinda gama garin mutane suke ɗauka a matsayin aƙida min istimrari hayatihi na cewa rayuwarsa tana nan har yanzu haka nan daga cikin malaman da suka yi bincike a akan sha'anin khadir akwai a sheikh muhammad al-amin al-shankiti mai littafin adwa'ul bayan shi ma a tafsirin sa a suratul kafi ya kawo dalilan inda ya tabbatar da annabcin sa sannan kuma ya tabbatar da mutuwarsa to dalilan da suke nuna cewa khadir ya mutu kamar yadda annabawa da suka gabace shi suka mutu hali dalilai ne masu yawa kwarai da gaske idan mutum ya ce zai bi su keke da keke lissafa su to zai jima yana lissafi don haka <clears throat> za mu faɗi kaɗan daga ciki daga ciki akwai faɗar Allah maɗaukakin sarki wa ma ja'alna da basharin min qablikal khulda afa in mitta fa khalidun ba mu sanya wa wani mutum gabaninka ya dawwama ba ashe kai idan har ka dawwama idan kai ka mutu su za su dawwama ma'ana su Allah madaukakin sarki zai ja rayuwarsu ba zai karɓi ransu ba su ma za su mutu ibnu kasir ya ciro magana daga ibnu jauzi yana cewa fal khadiru in kana basharan khadir in har mutum ne faqad dakala fi hadha al-umum la mahala ya shiga cikin wannan gamammiyar hujja babu ko shakka dan Allah cewa ma ja'alna li basharin in shi mutum ne ya shiga karkashin wannan wala yajuzu taqsisuhu minhu illa bi dalilin sahih bai halatta a keɓe shi ba a fitar da shi daga karkashin wannan aya sai idan akwai wani dalili sahihi ثم أردف ابن كثير قائلا سنة ya كثير يتقبل السوى والأصل عدمه حتى asali kuma shine babu dalilin har sai an أنسى به ولم يذكر ما فيه ولم يذكر ما فيه دليل على التخصيص عن معصوم يجب قبوله babu wani wanda ya taba kawo wani dalili wanda yake nuna cewa an keɓance khidir daga cikin gamammiyar wannan da aya wanda zai iya kawo shi daga annabi sallallahu alaihi wanda ya zama wajibi a karba al'allamatu shankiti a cikin adwa'ul bayan yake cewa inda Allah yake cewa ma ja'alna li basharin li basharin wannan kalmar li basharin nakira ce fi siyaqin nafi nakira ce a cikin salo na kore zance wanda idan nakira ta zo a irin wannan siga siga ta korewa a gurin malamai na luga da gurin malamai na usul gaba daya suna cewa tufidul umum tana nuna game kowa da kowa saboda haka nan ta kunshi dukkan wani wanda yake mutum ne saboda haka kenan ba a kenan a wannan aya an korewa kowane irin mutum dawwama gabanin annabi sallallahu alaihi wa khadir kuma mutum ne wanda yake sa sallallahu alaihi wa da a ce ya sha wannan ainul hayati da suke cewa to da ya rayu ya dawwama har zuwa tashin kiyama kuma da haka ta faru to da waccan aya bata gaskata ba tunda zai zama akwai wani da Allah ya sa wa dawwama har zuwa tashin kiyama alhalin kuwa wannan aya ta fi komai zama gaskiya saboda haka ita ce take nuna cewa babu wani da ya dawwama ko zai dawwama bayan gabanin annabi ko bayan annabi sallallahu alaihi sannan dalili na biyu hadisin da muka karanta a cikin bukari cikin wannan littafi kitabul ilmi inda muka karanta babu samari fil ilm ha muslim ya ruwaito shi a cikin fadailus sahaba hadisin da yake cewa ara'aytakum laylatakum hadhihi fa inna ala ra'si mi'ati kanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahri al-ardi ahadun ku ba ni labarin daren nan naku domin a hakika bayan shekara ɗari babu wani wanda zai wanzu a doron ƙasa wanda yake a kanta a yau annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa sahabbansa cewa kun ga daren nan da muke ciki bayan shekara ɗari babu wani wanda zai wanzu a doron ƙasa wanda yanzu yake rayuwa a ban ƙasa wannan hadisi abdullahi dan umar kamar yadda muka karanta a lokacin da muka karanta hadisin ya fassara shi yake cewa la yabqa mimman huwa mimman huwa al-yawma ala dhahr al-ard ahad yurid bidhalika an yankharima dhalika al-qarn wato da annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai wanzu wanda yake doran kasa a yau yana nufin wannan alkarni wannan karni zai wuce wato al'ummar wannan zata ta haka ibnu umar ya fahimci hadisin hadisin jabir Allah ya kara masa yarda wanda yana cikin sayo muslim ya fi fito da matsalar karara inda manzo sallallahu alaihi wa sallama gabanin ya bar duniya da wata daya yake cewa ma min nafsin manfusatin ma min nafsin manfusatin al-yawma ta'ti alaiha mi'atu sanatin wa hiya hayyatun yawma idhin manzo Allah yace babu wata rai da take numfashi a yau wanda shekara ɗari za ta zo mata tana nan da rai tana nan da ranta kaga wannan ya fito da maganar karara shi yasa al-imam al-alusi ko al-alusi mai littafin ruhun ma'ani tafsirin ruhun ma'ani yake cewa wannan hadisin ya fi kowane hadisi karfin da har za a iya masa ainihin tawili hakanan lokacin da aka tambayi imam al-bukhari game da khidir da ilyasu aka ce shin suna nan da rai har yanzu sai imam al-bukhari yake cewa كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه a أرأيتكم فذكر الحديث yace ya za a yi wannan magana ta zama daidai alhalin annabi sallallahu ya ce ku bani labarin wannan dare naku babu shekara ɗari idan ta zo ba za a samu ɗaya wanda yake da rai a yau ba yana da rai a wannan lokaci kaga wannan magana ce wacce imam al-bukhari ya faɗa ya yi hujja kuma da wannan hadisi to kaga wannan hadisi karara yana nuna cewa hijir da yana nan da rai a doron ƙasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa ya faɗi wannan magana to da ya mutu bayan wannan shekaru ɗari sun kare annabi sallallahu alaihi wa ya faɗi maganar da ba za ta tashi ba ya ce babu wani wanda yake da rai yake numfashi a doron ƙasa face bayan shekara ɗari ba za a samu ɗaya daga cikin waɗannan ba saboda haka kaga ashe duk waɗanda suka rika ainihin suka rika cewa sun haɗu da khidr bayan wannan shekara ɗari wannan hadisin yana ƙaryata su qurtubi mai littafin aljami da ahkamin qur'an duk da cewa yana daga cikin waɗanda suke goyon bayan cewa kadar yana nan da rai to amma da ya kawo wannan hadisi sai yake cewa innal haditha mimma yaqdi bi maut al-qadr alayhi salam al-an wannan hadisi yana daga cikin dalilan da suke hukunta cewa qadir a yanzu ya mutu shi da kansa yake faɗa wajen sharhin wannan hadisi yake cewa qala ulama'una malaman mu sun ce وحاصل ما تضمنه هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أخبر قبل موته بشهر abinda wannan hadisi ya kunsa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ba da labari kafin mutuwarsa da da wata daya yake cewa dukkan wani dan adam wanda yanzu yake doron kasa to shekarunsa ba za su wuce shekara ɗari ba saboda ya ce ma min nafsin manfusatin bayan shekara ɗari ba za a same shi a doron kasa ba dalili na uku hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi ma yana cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin yakin badar ya daga hannu yana addu'a yayin da ya ga ainihin dandazon kafirai sun ninka su wajen gida uku annabi sallallahu alaihi wa yake cewa allahumma in in tuhlik hadhihi al-isaba la tu'badu fil ard ya Allah waɗannan tsirarin jama'a da muke tattare da nake tare da su in har ka halaka su to an daina bauta maka a doran ƙasa an daina bauta maka a ƙasa da a ce Khadir yana nan da rai kaga ko da an halaka waɗannan sahabbai ɗari uku da goma sha bakwai ko da goma sha uku waɗanda suke tare da annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ba za a daina bautawa Allah ba tunda za a ce ai kadir yana nan zai ci gaba da bautar Allah shi kuma manzo Allah ta in dai an halaka waɗannan to an daina bauta masa a doron ƙasa to kaga ya nuna kenan babu wani wanda zai zarce ko kuma zai abin nan za a same shi ci gaba da bautar Allah bayan waɗannan bayan Allah sun an kashe su a wannan a wannan yaki babu shakka rashin zuwan khadir zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa annabi mubaya'a ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga cikin sahunsa a fita jihadi da shi yana daga cikin fararen dalilai waɗanda suke nuna cewa ya mutu inda yana da rai ya kamata ya zo yi wa annabi tafa a yi sallah da shi a masallacin annabi a yi sallah da shi a masallaci mai alfarma na makka a fita jihadi da shi ya zauna majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwashi hadisi domin da yana da rai dole ya zo dole ya zo ya nuna imanin sa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi biyayya ya shiga sadiqul lima ba'akum la tu'minuna bi wala tansurunna qala a aqrartum wa aqastum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin Allah yake cewa ka tuna lokacin da muka rike alkawarinmu daga annabawa cewa saboda abin da muka baku na littafi da hikima to idan wani manzo ya zo muku yana gaskata abin da Allah ya baku na littafi da annabci lalle za ku yi imani da shi kuma lalle za ku taimaka masa wato annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya bayyana lalle annabawa in suna da rai a lokacin tilas ne su zo su yi imani da shi tilas ne su su zama cikin mataimakansa kala Allah ya ce a aqrartum kun yi ikrari da wannan wa akhadtum ala zalikum isri kun ɗauki alkawari na akan wannan kalu suka ce na mun yi ikrari da wannan mun yadda kala ubangiji yace fashhadu ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahidin ni ma ina tare ku cikin masu shaida kaga anan kamar yadda sayyidina ali da ibnu abbas Allah ya musu yarda suke cewa ma ba'atha Allahu nabiyyan min al-anbiya'i illa akhadha alayhi al-mithaq babu wani annabi da Allah ya aiko cikin annabawa face ya karbi alkawari daga wajen annan annabin la ba sai Allah ya karbi alkawari daga wannan annabin ya ce da shi har idan Allah ya aiko da annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan annabin yana da rai zai zo ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma zai taimaka masa to kaga khidir idan ya kasance annabi ne ko waliyi ne ya shiga karkashin wannan alkawari da ce yana da rai a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama to da mafi daukakar sa shine yazo ya zube gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi imani da abin da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama na sako ya taimaka wa annabi sallallahu alaihi wa akan abokan gabansa domin in har idan ya kasance waliyi ne in shi yana jin waliyi ne to sayyidina abubakar ya fi shi walittaka domin siddiqai suke su ne sama a cikin waliyai fa siddiqu afdalu minhu salam ya fi shi falala annabi kuma yana cewa law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da nan Musa yana nan da rai to da babu abin da zai wadaci wannan eh, zai wadace shi face ya zo ya zama cikin mabiyana to kaga duk waɗannan dalilai ne waɗanda suke nuna cewa hadir baya duniya dan inda yana duniya ya kamata a same shi a nan ibnul jauzi yana cewa dalilin da yake nuna cewa a baya nan a wanje a yanzu a cikin duniya yake cewa abubuwa hudu ne na farko alkur'ani na biyu sunna na uku kuma haduwar malamai da suke da kikin al'amura na hudu kuma ainihin amfani da hankali shi kansa zai iya nuna maka cewa Khadir alaihi salam Allah ya karɓi abinsa. yace amma dalili wanda za mu iya kawowa na hankali wanda suke nuna cewa hadir baya nan baya da rai yace guda goma ne sai ya kawo su daga cikin dalilan da ya kawo yake cewa daga cikin waɗanda suke cewa yana nan da rai suna cewa annabi alam shi ya haifi yace to wannan ba gaskiya ba magana cewa take ba gaskiya ba saboda idan annabi adam ya haife shi ibnu jauzi a zamanin sa yace kaga a yanzu shekarar sa dubu shida kenan a zamanin ibnu jauzi sai shekara dubu shida kenan yace a al'ada dan adam baya rayuwa shekara dubu shida to yanzu kaga ya zama dubu bakwai kenan sannan <clears throat> yace abu na biyu da a ce dan annabi adam ne kai tsaye ko shine dansa na hudu wato jikansa na hudu kamar yadda suke cewa ko kuma shi ne wazirin zulkarnaini wanda suke cewa wazirin zulkarnaini ne ke to da a ce wannan maganar gaskiya ce to da wanda zai ganshi sai ya ganshi da girman halitta mai ban tsoro ta wajen tsawo da fadi ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira ta Allah kara masa yarda manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah ya halitta Adamu khalaqallahu Adama tuluhu 60 zira'at Allah ya halicci ya halicci annabi Adam tsawon su tsani 60 tsani nawa ne yanzu tsawon wanda ya kwatso zai kai tsani nawa ha kai bakwai bai tsawo ba da yawa kuma ba shi goma <laughs> kama da wani akwai wani wanda ya kwado tsawon duniya yana nan ana ta da shi ana nuna shi a tv ya kwatso a duniya shi ba ya tafi ba saboda tsawonsa babban in abin da yake samun matsala in yana buƙatar ya shiga supermarket kaga ba zai yi shiga ba don haka sai dai sai dai aiki wani ya je ya so masa don haka a mota ma yanzu yana yana kokawa ya rubuta takardu zuwa kamfanin shi da daban a duniya cewa yi motar da zai iya shiga saboda sai a kurkuren da daukar ba zai yi shiga kowace irin wutar da yake shiga ba ya rubuta kukansa cewa shi ma mutum a yi la'akari to muƙaddara wannan ya yi kamu ya kamu goma to annabi adam tsawonsa zira'i sittin ne to shine manzo Allah ce falam yazal al khalqu yanqusu ba'dahu hatta al an to bai gushe ko mutane suna ta raguwa suna ta raguwa har suka zo yadda muke yanzu haka kaga mu a yadda Allah ya fara halitta mu yanzu yan wadanni ne to kaga tashi shiga aljanna kuma za a maida mu yadda aka halitta annabi adam duk zunduma zunduma za a da mu eh. to da a ce dan annabi adam ya kamata ya zama zundume mai ne ko to duk waɗanda suke ba labarin sun kai ba wanda yake ya ga wani zundume mai mutum labaran ga garanta ba wanda zai ce da kamata a ce ya ga wani mutum mai ban tsoro tunda halitta su tuna jira'an ka gan shi haka a gaban ka to shi kuma ba aljani ba don mutum ne dan sai dan annabi adam ne ba aljani ne bari a ce rikida ya motsi ya matse ya dawo kamar kowa sau dan annabi adam ne ba aljani aljani ne yake tattanza halitta amma mutum baya baya wannan sannan ya kuma yace daga cikin dalili na hankali da a ce a khadir ya rayu gabanin annabi nuhu alaihi salam har kuma ya zo ya halarci zamanin sa to da an shiga jirgin ruwan annabi nuhu da babu kuma wanda ya taba kawo mana labarin cewa an gudu da shi an tsira kuma har ila yau wani dalilin malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki akan cewa annabi nuhu yayin da ya sauko daga cikin wannan jirgin ruwa suka kafa gari daga baya Allah ya karɓi ransa shi da waɗanda suke tare da shi sannan kuma zurriyar waɗanda suke tare da shi duk gaba ɗaya Allah ya karɓi ransu babu wanda zurriyarsa ta wanzu sai saura sai annabi nuhu alaihi salam dalili ko faɗar Allah da yake cewa waje Allah zurriyatahu humul baqin muka sanya zurriyarsa su ne waɗanda suka yi saura kaga a cikin inda yana nan shi ma da ya tafi sannan ibn jauzi ya ci gaba da kawo dalili na hankali yace to sannan bayan haka da a ce gaskiya ne akwai wani mutum daga cikin annabi adam da ya rayu tun lokacin da aka haife shi kuma ya ci gaba da rayuwa har zuwa Allah ya nade kasa an haife shi tun gabanin annabi nuhu sannan kuma zai ci gaba da rayuwa har Allah ya nade kasa to da dan wanda ya zama daga cikin manya manyan ayoyi manya manyan ababan mamaki da ya kamata a faɗe shi a alkur'ani ko da sau ɗaya yanzu yana daga cikin manya-manyan ayoyin da suke nuna rububiyar ubangiji Allah madaukakin sarki ya faɗi wanda ya raya shekara dubu illa hamsin na amin shine annabi nuhu ya faɗi ayar ya faɗi wannan a matsayin aya shekara dubu illa hamsin na amince dubu ɗaya to ina ga wanda za a raya shi har zuwa Allah ya naɗe ƙasa kaga shi ya kamata a ce an bamu labari don mu ƙara kankancewa da cewa eh lallai akwai abin mamaki cikin wannan yasa ibrahim al-harbi yake cewa wannan batun cewa khadir yana nan da rai wata magana ce da shedan ya jefa ta tsakanin mutane sannan ibn jauzi yake cewa babban abin da masu cewa yana nan da rai suke riko da shi na hujja shi ne labarurrukan da ake bayarwa cewa wane ya ganshi wane ma ya ganshi wane ma sun haɗu a guri kaza yake abin mamaki kuma a adam da ya rayu tun lokacin da aka haife shi kuma ya ci gaba da rayuwa har zuwa Allah ya nade kasa an haife shi tun gabanin annabi nuhu sannan kuma zai ci gaba da rayuwa har Allah ya nade kasa to da dan dai wannan ya zama daga cikin manya manyan ayoyi manya manyan ababan mamaki da ya kamata a faɗe shi a alkur'ani ko da sau ɗaya ne yana daga cikin manya manyan ayoyin da suke nuna rububiyar ubangiji Allah madaukakin sarki ya faɗi wanda ya raya shekara dubu illa kamsi na shine annabi nuhu ya faɗi ayar ya faɗi wannan a matsayin aya shekara dubu illa kamsi na amin dubu ɗaya to ina ga wanda za a raya shi har zuwa Allah ya naɗe ƙasa kaga shi ya kamata a ce an bamu labari don mu ƙara kasancewa da cewa eh lalle akwai abin mamaki cikin wannan shi yasa Ibrahim al-Harbi yake cewa wannan batun cewa Khadir yana nan da rai wata magana ce da shedan ya jefa su tsakanin mutane sanda ibnu jauzi yake cewa babban abin da masu cewa yana nan da rai suke riko da shi na hujja shine ne labarurrukan da ake bayarwa cewa wane ya ganshi wane ma ya ganshi wane ma sun haɗu a guri kaza yace abin mamaki shin kadir yana da wata alama ne da ake gane shi karkari dai ka ce waɗannan mutane sun ga wani wannan wani ɗin ya ce da su ni ne kadir to abu da wanda yake sananne ba ba kowa bane in yi magana babu hujja ake gaskata shi to wanda ya ga wani wannan wani din yace ni ne kadir shi kuma ya gaskata shi ina dalilin gaskata shi din babu dalili to shi yasa Abu Hayyan al-Andalusi ya kawo yake cewa ibnu Daqiq al-Id shahararren malamin nan yana ba da labarin cewa wani shehinsa ya ga halluru har sun mazanta to sai wani almajirin sa yake waye ya gaya masa cewa wannan halluru ne ta ya gane sai malam ya shiru ko ba da wata alama a gojinsa ko a hannunsa ko a tafin kafarsa da zai nuna maka cewa shine kadir ibn jauzi yake cewa kadir ya ce wa Musa alaihi salam haza siraqu baini wa bainak wa baini. wannan shine lokacin rabuwa ta da kai yaya zai yadda ya rabu da annabi Musa alaihi salam wanda yake kalimun lahi wanda Allah ya yi magana da shi ba tare da shamaki ba ba tare da wasiɗa ba ya ce kuma ya zaɓi rabuwa da mutumin da yake tsaya daga cikin ulin azmi sannan kuma ya ci gaba da haɗuwa da jahilan bayi jahilai waɗanda ba sa riko da shari'ar Allah ba sa halatta sallar juma'a ba sa halatta sallar jam'i ba sa zuwa majalisin ilimi ba su san komai na shari'a ba sai abin mamaki ne ya bar lahi ya dinga yawo tare da jahilai waɗanda wani cikin su ma ko alwala bai iya ba balle sallah inda ka san yawanci waɗanda suke cewa sun gaishe irin waɗanda suke cewa sun fita kalwa can jeji sun daina shiga jama'a ba sa zuwa sallar juma'a ba sa zuwa jami'i ba sa zuwa halartar jana'iza ba sa wani aiki na jama'a suna can a jeji sai su fito su ce ai a jejin nan suka haɗu da shi to shi da wani jeji yake cewa yaya za a yi ya ce wa cewa annabi Musa haza siraqu baini wa ne kuma ya ci gaba da yawo da waɗannan jahilan yace sannan kuma al'umma gaba ɗaya ta haɗu ta yarda akan cewa wannan da zai ce ni hallur ne da zai fito ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza da kaza da kaza ba wanda zai karɓi maganarsa yaya za a yi hujja da shi a addini yaya za mu yi mu gaskata duk wani wanda zai yi da'awar shi kadir ne kuma ya ce ya ce kaza kaza kaza kaza a karfa a matsayin addini shi ba zai yi ba ibn jauzi ya ci gaba da cewa da a ce ya kasance yana nan da rai to da ya fito ya yaki kafirai ya yi ribado dako fi sabilillahi da tsayuwarsa a cikin sahu na yaƙi awa guda da halartarsa juma'a ko sallar jam'i ko ya fito ya koyar da mutane ilimi to da ya fi masa falala da albarka da alkhairi da lada a gurin ubangiji sama da dinga yawo a cikin jeji tsakanin namun daji da dabbobi yana yawo cikin duwar wasu yace babu shakka wanda duk zai ce yana nan da rai amma kuma yana yawo cikin duwar wasu ko tsakiyar ruwa wannan ba karamin suka ma yake yi wa sabir ba yana ma aibanta shi ne in dai yana da rai ai ya kamata ya fito ya aikin alkhairi ya zai dinga yawo a cikin jeji yana ga kuma duniyar gata nan tana buƙatar ilimi tana buƙatar wayar wayar da kai ta fuskar addini tana buƙatar jihadi amma kuma shi ya dinga yawo a cikin jeji yana zama tare da dabbobi yana shiga tsakiyar tsakiyar teku sai dai ya bullo ya ga wannan ya bulla ya ga wancan to wannan babu shakka idan har wani ya faɗa ya jingina wa kadir wannan babu shakka su kansa yayi ba ya sa yayi ba ibnu hajar shi kansa a cikin wannan littafin nasa az-zahrun nadr yake cewa mafi karfin dalilai ma da zaka iya faɗa dangane da cewa baya duniya na farko inda yana duniya yace shi ma yace ai da ya zo ya gamu da annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan abu na biyu yaya za a duk waɗanda suka gabata shi kaɗai ne aka ba shi wannan rayuwa mai tsawo ba tare da kuma mun ga wani dalili na shari'a da yake nuna cewa shi din ne aka bawa ba to kaga wannan dukkaninsu dalilai ne waɗanda za su sanya mutum mai hankali mai tunani wanda yake son gaskiya zai rusuna musu ya yadda da su akan cewa khadir baya duniya khadir ɗaya ne daga cikin annabawan Allah da Allah maɗaukacin sarki ya yi masa wahayi da hukunce-hukunce na musamman wanda annabi Musa alaihi salam bai san su ba kafin a fassara mata waɗannan hukunce-hukunce kuma khadir Allah ya karɓi abinsa tun lokaci mai tsawo da ya wuce cewa wani ya ganshi wannan ba gaskiya ba ce da awa ce wacce ba ta da dalili amma dai ya zama wannan wanda ya ganshi yace ya ganshi din wani ne wanda shedan ya jefa wa wata magana wata shubha da zai kawo tsakankanin jama'a dan ya hana su su yi da'a su yi biyayya ga shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya zamo ainihin shedanu ne suke kawata masa abin da yake ba gaskiya ba shedan ya fito ya ce ni ne kabir shi kuma saboda shashanci ce ya yarda shi ne ya tafi yana cewa ya ga kadar to amma batun cewa sun gamu da Umar ibn Abdul Aziz wannan ma babu hujja na farko ruwayar da aka ruwaito ruwaya ce mai rauni saboda a cikin salsalar ruwayar akwai wani mutum da ake kira Muhammad ibn Abdul Aziz ar wanda Abu Hatim yake cewa kana indahu gara'is har kullu yana kawo bakin abu waɗanda ba a san su ba ولم يكن عندهم بالمحمود أبو حاتم يتي ba mutum ne da malamai suke yaba masa ba huwa ila dhafi ma huwa ya fi kusa da rauni haka nan abu zur'a shi ma yace wannan mutum laysa bil qawi ba wani kakkarfa bane a ilimin hadisi to saboda haka kaga ba wanda za a karbi ruwayarsa bane banda shi akwai zamra ibn rabi'a a cikin salsalar wato kissar ganin umar ibn abdul aziz wato wannan kissa yana kawo ta cewa umar ibn abdul aziz wata rana an gan ya fito daga masallaci sai aka wani mutum ya rike hannunsa suna tafiya aka rasa waye sai daga baya ake tambayar sa sai yake cewa ai halliru ne halliru ne suka haɗu da shi to kaga wannan wannan kissa bata inganta zuwa ga Umar ibn Abdul Aziz ba kuma abun mamaki su waɗanda suke hujja da wannan kissa sun fayi wanta kale da hadisai sahihai a cikin bukhari da muslim sun ce ba za su yi aiki da su ba a fuskar aqida a babin aqida suka ce saboda akhbaru ahad to amma kuma a irin wannan mas'ala wacce ita ma tana da alaka da aqida sai suke rike hadisin ba da bai inganta ba ka duba ka ga irin wannan wato kwamatala saboda haka dalilan da suke nuna hadir ya bar duniya suna da yawa daga cikin waɗanda suka rubuta waɗannan dalilai akwai shek aminu shankifi gabaninsa akwai ibn jauzi kamar da muka faɗa a cikin littafinsa a ibn hajar a cikin zahrun nadar ya kawo su da dama ya kawo su da dama sannan kuma ibn qayyim a cikin manarul munis shi ma ya kawo gabaninsa malaminsa ibn taymiya a cikin fatawa da cikin minhajus sunna ya kawo ibnu taymiya akwai wani wata fatwa wanda tana cikin majmu'ul fatawa wanda aka yi masa ake aka ce an yi masa yake yana nan da rai to wannan fatawa shi kansa wanda ya tattara fatawoyin ya ce shi ne haka ya tsinci wannan an jingira wa ibn taymiya wato shi kansa ya yi shakkar wannan fatawa a ce ibn taymiya da yayi ta dalili kuwa na daya saboda ibn taymiya a cikin wannan majmu'ul fatawa din akwai gurare daban-daban da aka yi masa tambaya yace baya da rai har ma yayin rubutu akan wannan sannan dalili na biyu a wasu littafan nasa kamar cikin cikin minhajus sunan nabawiyya a ciki nan ma ya ƙara tabbatar da cewa maganar da malamai masu bin abu keke da keke suke kanta cewa hadir baya baya duniya ya mutu ya tabbatar da wannan a cikin minhajus sunna sannan ibn al-qayyim a cikin sunayen littattafan da ibn taymiya ya rubuta ya kawo sunan littafi yake cewa ya rubuta ar-risala fi wafatil khadir ya rubuta risala da yake tabbatar da cewa khadir ya mutu sannan shi kansa ibnu qayyim din abin da ya tafi a kansa kenan wanda shine almajirinsa da ya fi kowane almajirin cikin almajiransa kusanci da shi to duk waɗannan dalilai su suke nuna cewa waccan fatawa da ake jingina ibnu taymiya bata inganta ba to wannan kaɗan kenan daga cikin dalilai in ana so a duba dalilan a iya komawa shi wannan littafin sannan wannan ɗaya ne daga cikin marubuta wanda ya rubuta wannan matsala ɗin a cikin littafin sa kadai su asfas fil wato shine Dr. Muhammad Ahmad Lo ɗaya ne daga cikin masu karantarwa masu wa'azi mutumin Senegal ne ya yi karatu a jami'ar islamiyya kuma wannan littafin nashi littafi ne wanda ya rubuta shi lokacin yana bincike wanda a dalilin sa aka bashi mataki na masters MA to banda wannan sai magana ta biyu mas'ala ta uku kenan ba ta biyu ba ta farko maganar a annabcinsa ta biyu maganar rayuwarsa ta uku yadda masu bin hanyar tufanci suke amfani da kistar fadar wajen batun ilimin baɗini wato mutum ya yi ta aika aika idan kai masa magana sai ya ce shi ilimin baɗin yake aiki da shi kai na zahiri kake aiki da shi a ce ba za a yi wa shehi inkari ba saboda shi yana bisa tafarkin alhadin da haka shi ba a masa inkari ko da kuwa ka gan shi yana yin abin da ya saba wa shari'a a zahiri ka gan shi yana shan giya ka gan shi da matan da ba naki ba ka gan shi yana tata ka gan shi tsirara duk a halin da za ka shi bai kamata ka yi masa inkari ba saboda shi kan tafarkin kadir yake kai kuma kana kan tafarkin annabi Musa to da a ce duk al'ummar musulmi za su yi aiki da wannan kisa a bisa fahimtar da sufaye suka yi mata to da musulunci ya lalace da babu wani abu sunan shi al'amur bil ma'ruf wannan hayya anil munkar da kowa ya ga dama sai ya yi aika aikar da yake so ya yi ta'asa ya ta ɓargagar da ya ga dama in ka taɓa shi sai ya ce shi yana kan tafarkin hajjiro ne halliro yake kan tafarkin sa kai kuma kana kan tafarkin annabi musa kowa ya je ya lafi to wannan magana magana ce take ba ba ta ba ta gaskiya ba ce magana ce take ba ta inganta ba bai kamata a saurare ta ba الشيخ عبد الرحمن دمشقية ɗaya daga cikin waɗanda suke rubuce-rubuce musamman akan ƙungiyoyi ko ɗariƙo waɗanda suke fantararru kamar ɗariƙun sufaye da ɗariƙun ah, da addinin shi'a da sauran fantararrun hanyoyi waɗanda aka ƙirƙiro yana daga cikin waɗanda suka fi kowa rubuce-rubuce a yanzu in ka shiga intanet za ga ana ta sufaye suna ta zagin shi da yan shi'a saboda ya matsa musu a duniya ya rubutu akan wannan ya ba su ansa ta fuskoki tara ban sani ba lokaci zai ba mu dama ba zai ba zai ba mu ban faɗi tara ko amma za mu faɗi wasu daga ciki fuska ta farko yake cewa a duba za a ga annabi Musa alaihi salam ya san matsayin khadir a ilimi kuma ya san cewa yana da wani ilimi da ya fi kamar yadda yazo a cikin hadisin bala lokacin da aka sai ayyun nasi a'lamu wanda mutum ne yafi ilimi sai yace ana ko shi yafi Allah ya kama shi da wannan da bai mayar da ilimi zuwa gare shi ba sai yace da shi bala abduna khadir ko li abdun bi majma'il bahraini huwa a'lamu minka kamar yadda yazo a wata riwaya huwa a'lamu minka to kaga annabi Musa alaihi salam ya san matsayin Khadir tun kafin ya gamu da shi to kaga kowannan kawai zai sa shi idan Khadir yayi abu kada ya masa inkari saboda ya san ya fi shi ilimi amma duk da haka duk da ya san matsayinsa Allah ya ce huwa a'lamu ko minka duk da ya san haka amma sai da ya masa inkari sai da ya masa inkari to su kuma waɗannan da suke cewa ba za a yi wa shehi inkari ba waye ya ba da labarin cewa shehi din nan sama da kowa ke a ilimi waye ya faɗi matsayinsa kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗi matsayin ainihin Khadir alaihi salam babu kowa sai dai a yi tsammani babu abin da za a iya kawowa na nassin alkur'ani ko sunna da ya faɗi matsayin wannan shi ne wannan sunan da ake ja a kansa saboda haka annabi Musa alaihi salam ya san matsayin Khadir lokacin da ya gamu da shi amma duk da haka kuma ya yi masa inkari abu na biyu abinda Khadir ya yi aiki da shi ko ya aikata ya aikata shi ne da umarnin Allah kamar yadda ya gabata a wancan darasin inda muka yi magana a faɗar Allah wa ba fa'altuhu an amri wanda malaman tafsiri suka tafi akan cewa amri nan ana nufin wahayi wato ba umarni na na aiki da shi ba wahayi na aiki da shi domin ba zai yiwu ba a hankali kawai saboda wani ijtihadi ko wani abu to wai shi ilhami kawai a ce kadar ya kama ya murɗe kan wani yaro ya kashe shi ba tare da yana da wani wahayi wanda zai nuna masa tabbas yin haka daidai bane to su waɗanda za su dinga yin abin da suka ga dama na tabar gaza wani umarni suka samu daga Allah wanda yake nuna cewa su yi wannan abin da ya saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya saba wa hanin Allah da manzansa ya saba wa wannan addinin da Allah maɗaukacin sarki ya zaba wa bayansa shi ba su da wani wahayi da Allah yake mutu wanda su shi za su riko da shi har su saba wa Allah da manzansa har kuma ce ba za a yi musu inkari ba sabanin khadir yana da wahayi da ya riko da shi dan ya ce wa ma fa'altuhu an amri sannan abu na uku lokacin da suke hujja da kissar khadir da annabi Musa akan abin da yake faruwa ta bangaren su da mabiyansu a nan suna tauyewa khadir da suna tauyewa annabi Musa matsayinsa domin su suna ɗaukan kansu a matsayin khadir wato su ne waɗanda suke da ilimi mai yawa annabi Musa kuma suna aje shi a matsayin awam gama garin mutane da ba su san abin da ya dace ba waɗanda zahiri kawai suke bi kaga anan akwai tawaye matsayin annabi Musa alaihi salam to wasu da gangan suke yin haka da gangan suke sanya annabi Musa a matsayin awam su kuma su ɗaukaka matsayin sama da shi saboda suna fifita yalittaka akan annabi kamar yadda wani yake cewa maqamun nubuwati makamun nubuwati fi barzakin fuwaiqar rasul wa dun alwali matsayin annabci a lahira matsayi ne wanda yake fuwaiqar rasul ya daddara manzo wa dun alwali amma bai kai wali ba kaga waliyin shine a koli sannan annabi sannan manzo wato manzo shine na karshe an ce mutum manzo su a nasu tunanin shine na karshe a martaba shine na kasa sannan wanda yake sama da shi shine annabi sannan na koli shine wali al-hakim at-tirmidhi yayi wannan a cikin littafin sa khatmul wilaya wanda har ta ga mutanen garin sa malaman garin sa suka ce wannan ya zama zindiki ya kafirta suka sako shi a gaba a dalilin da yasa ya hijira ya bar garin kenan al-hakim at-tirmidhi ne wanda fi khatmul wilaya wanda shi ya kirkiro bid'ar cewa walittaka ita ma tana da a cikamaki kamar yadda annabta take da cikamaki sannan dalili na hudu fita daga shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama bata halatta ba zuwa ga wata shari'a daban iskar khajar da annabi Musa ta faru cikin bani Isra'ila Allah maɗaukacin sarki bai umarce mu bauta wa Allah da aikinsa ba domin Allah yana cewa tilka ummatin qad laha kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu wannan dai al'umma ce qad khalat wacce ta fiɗe laha kasabat abinda ta tsoruta nata da ita za ta more shi wala kun ba kuma abinda kuka aikata ku za ku more shi wala tusaluna amma kanu ya'maluna kuma za a tambaye ku game da abinda kuke aikatawa ku duba Allah madaukakin sarki ya umarci Maryam ya umarci Zakariya alaihi salam da cewa su kame bakinsu daga magana tsawon kwana uku Allah ya umarci ainihin zakariya da wannan ya umarci maryam da wannan yake fa in ma tara yinna min al-basari ahad ahadan ahadan fa quli inni nazartu lir-rahmani har idan kin gamu da wani mutum kin ga ɗaya daga cikin mutane to ki ce inni nazartu lir-rahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya na yi wa Allah madaukakin sarki ba kace a yau na kame bakina ba wanda zan yi magana sannan annabi zakariya alaihi salam sai ma Allah ya ce da shi qala ka Allah ta kallima nasa thalatha layalin sawiyya da layalin ayar ka kada kai ayar ka shine kada kai magana da mutane na tsawon kwana dare dare laki guda uku to wannan shari'a suke Allah ya dora musu wannan su kame bakin su a wannan lokacin kuma yin su yi haka din shine ibada a wannan lokaci to a yau wani ya halatta cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama baya ga azumin da Allah ya hala masa azumin da aka sani na watan Ramadan ko azumi na nafilfulu kawai wata rana ya fito a yi da shi a yi a yi da shi yayi magana ya ce ba zai yi magana ba inni nazartu lil rahmani sawma ya halatta ga mutum yi wannan in an tambaye shi hujja ya ce shi ma yana koyi da maryam ne alaihi salam alaihi salam ko ya ki magana a tambaye shi yace yana koyi ne da zakariya alaihi salam shi ma zan haka kwana uku ba zai magana da kowa ba ya fita kasuwa sai dai duni a taba kayansa ya nuna ya yi haka ya koma daidai a yi magana ya ce bauta Allah yake da wannan kaga babu shakka babu wanda zai faɗi wannan to haka ma hadir tsakanin abin da ya faru da Musa addinin annabi Musa shari'ar annabi Musa da shari'ar Khadir ba ita ce shari'ar mu ba saboda haka ba wanda yake da hujja ya fake da inuwar Khadir ko inuwar annabi Musa ya yi ta abin da ya ga dama ya ce shi ba za a umarce shi ko a hana shi ba ku duba annabi sallallahu alaihi wa sallam an aiko shi ne zuwa ga duniya gaba daya kowane annabi kamar yadda yake ana aika ana aikan shi ne zuwa ga mutanensa su kadai amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne zuwa ga mutane gaba daya mutum da aljan gaba daya har lokacin da almasihu isa almasihu zai sauka a ƙarshen zamani shi ma idan ya sauka zai yi zai yi hukunci ne da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi hukunci da shari'ar alqur'ani ba linjila zai yi hukunci da ita ba a saura ba kun ga kuma isa almasihu yana daga cikin manzannin nan ulul azmi guda biyar kuma shine khatamu anbiya'i bani isra'il to amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai bi kuma shari'arsa zai aiki da ita lokacin da za a saukar da shi a ƙarshen zamani to idan har annabi sallallahu har annabi Isa alaihi salam bai da damar ya koma kan shari'arsa ta bani Isra'ila ina wani kuma yanzu wanda zai ce ya koma kan shari'ar Hajir Khadir wai yana kan hanyar Khadir ne saboda haka sai zai yi abin da ya ga dama kaga babu shakka wanda ya tafi tafarki sannan kuma annabi Musa da shi kansa Khadir duk abin da suka yi ba su yi wa shari'ar Allah ta waye ba ba su yi wa nafsi ta waye ba sai dai annabi Musa a lokacin da ya ga Khadir yana yin wasu abubuwa ya yi ijtihadi ne a matsayinsa na annabi domin a shari'arsa da ma shari'ar kowane annabi an haramta kisan kai ya ga an yi kisan kai dole ya yi magana a shari'arsa da shari'ar kowane annabi an hana ta'addanci akan dukiyar wani ya ga an yi ta'addanci akan dukiyar waɗannan mutane dole ya yi magana to kaga a <clears throat> ce kenan bai fita daga shari'ar ta ba sai ma Khadir abin da yayi wahayi ne Allah ya yi masa ya sanar da shi wani abu wanda zai sa shi ya dauki wannan mataki da Annabi Musa a lokacin bai sani ba kaga shi ma bai fita daga shari'ar ta ba to kai kuma yau ka zo kana yin wasu abubuwa da shari'ar ka ta hana a ganka kana lalata kana shan zina kana luwadi kana zina kana shan giya kuma a saba ka kace kai shari'ar Khadir kake kake kanta kana shari'ar Khadir sai ta baka dama kai wannan a'a shari'ar khadir annabi ya yayi aiki da shari'arsa haka nan annabi musa aiki da shari'arsa kai ma me zai hana kai aiki da shari'arsa ka fita daga shari'ar ka kace kana kan shari'ar annabi musa ko annabi khadir sannan bayan wannan khadir lokacin da yake magana da annabi musa yana nuna bai yi daidai ba ba yana kama shi da laifin inkari ba ne me yasa ya masa inkari a'a yana kama shi da laifin bai ya tambaye shi hujja ba ya kamata ya tambaye shi hujja ko ya tsaya ya baki labarin abinda ya faru sannan ya ga cewa ya dace ko bai dace ba ba shi mabda'in inkarin yake inkari ba inkarin inkarul munkari wannan har a shari'ar qadar din shi kansa wajibi ce dole ne idan aka gaba daidai ba a yi inkari to inda annabi Musa ya gaggawa shi wannan kuma yana cewa malam su ma hausawa suna tabbatar da istiwa'i inda zai bai shi ko ba za a masa inkari ba da zai iya bayarwa akan an halatta masa yayi abin da yake haramun ko da suke bayarwa kamar da yake a rubuce a cikin littattafan su kamar jawahirul ma'ani abin da suke cewa shi ya yakan boye ibadarsa saboda baya sarri kwata kwata wani ma wali baya san a gane shi don suna cewa sanin wali ma'arifatul wali kamar da yake cikin jawahirul ma'ani as'abu min ma'arifatul lahi sanin wali ya fi wahala sama da sanin Allah <laughs> sanin Allah ya fi sauki amma wali akwai wahala wajen gano shi to wai shi wali yakan lullaba kansa ya rufe kansa ba to da haka in yana nafila kana kana fitowa yana ganin ka sai ya rikide sai kai ka ganki. yana yin wani abu na ma'asiya sai gan yana saban Allah a hakika na fi yake yi salloli yake ba saban Allah yake ba ko yana ta tsakiyar karatun Qur'ani ko zikiri kawai da ya hango mutane kawai sai a gan yana karta roban <laughs> Qur'ani sai a ga karta da fulo a gabansa <laughs> to wai saboda shi ba sarriya to kai kuma in ka buɗi baki ka masa inkari ka halaka yasa yake haɗari wali ko shehinka ka gan shi yana wani abu kai za ka halaka to kaga wannan koma suka buɗe kansa kawai a ga mutum dubu dubu cikin laifi sai a yi shiru ko ba za a ɗauka laifin yake ba a'a lalle yayi wani wuri da yake yi to kaga aka buɗe wannan koma ba ɗan iska sai ta iskancin su ba ko aka taɓa ke ce ka san matsayi na domin kamar yadda muhammad amin kurdi an daga shabandi yake faɗa a cikin littafin sa tanwirul qulubi fi lati allamul ghuyub yake cewa wa kun indahu kalmaiti indahu gasilin يقلبه ما شاء وهو مطاوع ولا تعترض ولا تعترض فيما جهلت من امره عليه فان الاعتراض تنازعه وسلم له فيما تراه ولو ولو يكن على غير مشروع فثم مخادع yace ka zama a gaban shehinka kamar dawa a gaban mai wankanta yana jujjuya ta yadda yake so ita kuma tana bada tana tana bada kai yace wala ta'tarif kada ka nuna rashin yarda cikin abin da baka gane ba na al'amarinsa nuna itirazi ka ce dan ne wannan jayayya ce kake da shi ka sallama masa cikin duk abin da ka gani walau walau yakun ala ghairi mashru'i ko da ba shari'a ba ce ko da ba shari'a ba ce wanda yana da a cikin littafin Sheikh Ibrahim Ruhul Adab an san Ruhul Adab ko yau ka je kasuwa ka ce ba ka Ruhul Adab wanda yayi ce hir ɗinka ka saba wa shehi in ya umarce ka ko da abin ya saba shari'a ko da abin nan kana ga ya saba wa shari'a kanka take ka saba masa to kaga wannan ya sallama sai ki tala da akali makhluqin bi ma'siyatil khaliq inna mata'atu fil ma'ruf inna mata'atu fil ma'ruf على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi wajibi ne cikin abin da yake so da abin da baya so sai idan an umarce shi da saban Allah manzo Allah ce idan an umarce shi da saban Allah fala sam'a wala ta'a babu ji babu babu biyayya to kaga a ce ko da ya kai kai kai biyayya kada kuma kai ikirabi kaga wanda ya saba addinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da dalili na bakwai inkari da annabi Musa alaihi ah, da annabi Musa alaihi salam yayi dalili ne da yake nuna fitra wato kyakkyawar halitta da Allah ya halicci dan adam da ita ba za ta taba ganin munkari ta shiru ba annabi Musa duk da ya dau alkawari ba zai yi inkari ba ta tajiri insha Allah sabiran la ati laka amra za ka same ni mai hakuri ba zan saba maka uku amma duk da haka da ya ga an yi wani abin da ya saba shari'arsa sai ya kasa daurewa wanda yana zo duk wanda yake da fikira halitta lafiyayya ba bid'a ko shirka da wuya ne a yi wani abin munkari wato tsika jikin da ba tashi ba ko da abin yana da wani wajahi a shari'a in bai sai wani abin da za mu fahimta daga daga annabi Musa alaihi salam kenan fahimtar da mabiya sufanci suka yi wa kissa fahimta ce bara gurbi kuma abinda suka kafa akan kan shi ma bara gurbi ne sahabbai da tabi'ai da mabiyansu gaba daya ba su yi wannan fahimtar ba za haka babu wani sahabi da yake ba a yi masa inkari ko yake kada a yi wa wani shehi inkari a gina alaƙar shehi da mabiyinsa a kansa babu wani sahabi da yi wannan saboda haka abu ne wanda yake hankali da zai yi sufaye sun samu wani fatahi a cikin kissar annabi musa da kabir wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran limaman shari'a gaba ɗaya ba samu wannan fatahi ba har sai da su waɗannan suka suka kafe suka fashe da wannan fatahi suka ce ana ba su wani ilimi na dulli saboda Allah ya ce wa allamnahu min ladunna ilma suka ce to su wani yayi suna samun ilimi da dulli wai shi ilimi da dulli daga Allah kai sai ake karɓo shi ba a buƙatar da kun ga ilimin annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran annabawa akwai wasiɗa ta jibrilu alaihi salam ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallama to sai ladunni baya buƙatar wasiɗa haddathani qalbi arrafi direct qalbi arrafi to idan da can akwai wani ilimi ladunni har idan da gaske ne akwai wani ilimi ladunni ta shafe duk wani ilimi ladunni da wanda ba dunni ba saboda haka wannan ilimi na dunni da wasu ke kafafa da shi ba shari'a ba ce wata shari'a ce sabuwa ba shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba saboda haka wannan ilimin ba ladunni ba ne ba ladun ba min ladunin lahi ba ne min ladun shaytani ne ko shayatin ya inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum fa in ata'tumuhum wa in fa in wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun ne suke wahayi zuwa gare ku ko suke wahayi zuwa ga masoyansu waliyai su dan kuka bi su to babu shakka kun yi wa Allah shirka kuma mu duba cikin kisar Khadir alaihi salam annabi Musa alaihi salam ta ya Musa sai ma cewa annabi Musa inni ala ilmin min ilmin Allah allamanihi Allah ina kan wani ilimi da Allah ya dora ni akan sa kai baka san sa ba to idan har ya kasance annabi Khadir annabi Khadir ya shara annabi Musa a wannan babi to bai halatta ga wani shi ma ya zo ya ce yana kan wani ilimi da annabi sallallahu alaihi wasallam baya kansa ba hadir cewa ta baya kansa shi yasa ya fita daga cikin abin da annabi Musa yake ganin ya saba shari'a to waye a yau shi kuma zai ce shi kuma yana kan wani ilimin da annabi baya kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya abin da yake so Allah ya ce al-yawm al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku saboda khadir ya fita daga annabi Musa a shari'ar annabi Musa zuwa wata shari'a sai sarki ya shari'anta masa amma shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama shari'a ce mai wanzuwa har zuwa tashin kiyama saboda haka babu wani wanda ya ce shari'a da binta wato ko kuma ainihin ya wadatu da barinta kuma babu wani wanda ya yana yana da wani ilimi da Allah ya bashi ma wannan ilimi ba wajibi ne akan kowa ya lizinci biyayya ga shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama a zahirinsa da batininsa ba ya da hujja idan har ya saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah zai raya annabawa gaba ɗayan su sai su bi annabi sallallahu alaihi wa sallama domin abin da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama shine tsotsuwa ita ce madogara guda ɗaya tak wanda kowa da kowa dole ita ce tafarki guda ɗaya tak wanda kowa da kowa dole ya bi wannan tafarki babu wani wanda aka to gafiya ba zai zo wannan hanya ba Allah yana cewa man yarsa ya gaira islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al duk wanda zai kama wani tafarki ba musulunci ba wanda annabi to babu shakka ba za a karbi komai daga wajensa ba kuma a lahira yana daga cikin asararru saboda haka babu maganar wani ilimi na batini wanda za a sallama a kansa wannan duk wanda zai yi wannan da'awa to kamar yana da'awar wata sabuwar shari'a ce sabuwa fil wacce ta saba wata annabi sallallahu alaihi wa sallama bin tabbata ne Allah ya samu dace mana gambatar Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana bata da waɗanda suka kasa ganewa Allah ya ganar da su waɗanda suka kasa ganewa Allah madaukakin sarki ka ganar da su waɗanda kuma suka gane suke wa musuluncin zama cikin sarki kai maganin su da abin da ya dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in